نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا سعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار to tambayar ta farko a yau malam ita yana cewa ko tana cewa assalamu alaikum malam batun ciyarwa za a iya kaiwa gidan marayu kuma za a iya ba da tafaffin abinci? alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى الدين wa ba da wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatu wannan wani na nufin fiye da cewa na kafara zai yi wani cewa na wanda yake da lura na ba zai yi yin azumi ba kwatakwara eh. ba zai yi yi ba yanzu kuma ba zai kira ba ba hmm. a kace cewa wannan cewa na kai kawa gidan marayu amma ka san adadin marayu kowa ka ba shi ainihin wato mutu da kafara hmm. har ka cika ainihin wato mutum sakin wani ɗaya ne irin na azumi za ka iya miƙa a gidan marayun kawai shi kenan ka yi ainihin idda kanka insha Allah ka yi fidiya na wannan azumi. Assalamu alaikum malam mijina ne yake mu'amala da wasu mata a Wazof sai na ga suna magana maganar banza da na yi masa magana ya ce ba ruwa na da shi menene abu ne nasiha shi ne don bai kamata yana magana banza da mata ba kuma bai kamata ma ya abokan da mata a wasu wasu ko kuma abin nan ko a facebook ba saboda haka baya kamata saboda haka nasiha ya kamata a dinga masa cewa lallai wannan abun da yake kuskure ne da dai ke kuma ki na masa bincike a cikin wayansa mm. don za ki ki duba a kanki wani abu da wanda ranki da zai miki daɗi ba wani ma da yana neman yarinyar da aure ne in ta ga sun yi test kawai shi kenan kuma sai ta ce a ah, matan maza ne ko ne ko kuma ranta zai ɓaci ma ta gane auren yake nema saboda ya kamata wato ta daina bincika masa waya amma in ta fahimta ta masa nasiha ya daina irin wannan ne na tambaya ta gaba wanda ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yake ce wa ɗan shi ba shi ya haife shi ba kuma mahaifiyar mutumin tana nan ta hana shi ne hmm. hukunci to kuskure ne wannan ba sha ɗaya shi ba kenan ba shi ne baban sa mana hmm. abu dole zai daga a hankali kuma zai daga yaron hankali to da ka wannan kalmar ba ta da kyau lalle lalle ya ya kaurace mata in ba kuma za ta iya daukan kamar ya masa kazafi ne ba hmm. ya yi wa uwarsa kazafi kai cewa ta yi ta yi cikin sa ne kafin ya aure ta ko kuma bayan ya aure ta taje ta ciki a wani wuri za hmm. ka wannan kalmar ba ta da kyau kwata-kwata kuma ya kamata ya ji tsoron Allah ya na fatan wannan kalmar. in ba inda za a uwar ta samu kwanciyar hankali ko da wasa ne yace ba shi ne mahaifinsa ba hmm. na malam shekarun baya akan ban sani ba wato ban san ba kyau ba na yi wasa da azzakari na da azumi har mani ya fito mai hmm. hukunci sai ka tuba a bisa wannan laifin da kai kuma karama wannan azumi shi ne hukunci ka tuba da niyan ba ka sake wa mun sha bayani cewa haramun ne ko ba sai mun maimaita ba cewa shi ake cewa istimnai na malam mata ma suna yin kama eh suna yi sai mata musu haɗi ne yin ikama wato bangaren namiji ta fi ƙarfi suna ce mu mu'akkada mai karfi hmm. su ko mata musu haddi ne wato inda mace za ta yi sallanta babu ikama za hmm. ba ni matsala ta ne amma abin da aka fi so shi ne ta ikama kafin ke kabbaran harama. wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam yanzu shekaru na ashirin da uku tun nake ban taɓa al'ada ba hmm. sai yanzu wani ruwa yake fito min brown haka sai a sai na ne sai yana gama fitsari ko sai na gama fitsari yake fitowa kaɗan ba da yawa ba sai yi kwana uku ko hudu ya ɗauke mai hukunci to wannan zai iya zama al'ada ne tun da dama ba ki fara ba sai ya zama farin al'ada ne zai yi wa ya zama brown in ba da ya zama kalan wani jini irin wanda ka sani ba da haka tun da yana miki kwana uku ya dauke wani watan ya sake zuwa shi ne kwana uku ko da da kadan kadan din yake zuwa ya zama ke kuma shi ne irin al'ada ne hmm. in ya zo sai ki bar sallah ki bar azumi in ya tafi ki wanka ki ci gaba da azumin da sallah to gano da takarnas ya zo har gidan rediyo gotel don ya gabatar da wannan tambaya ya ce assalamu alaikum malam ina da aure yanzu wajen wata biyu kenan matata ba ta da lafiya hakika da zaran na samu tsawon lokaci ban sadu da iyali na ba na kan kamar da rashin lafiya a yanzu haka ina daukan allura don rashin ta kusa da ni wasu lokuta kan kalli fim na batsa domin mani ya fita min don na huta mai hukunci na in ma ya kamata a kalli fim na batsa yanzu wannan lalura ne kawai ne sai ka kara wani ina abin kawai mata wajibi ne ka kara auren zai ko ya abin da kake da shi a duniya ka mallaka ka je ka aure wata mata ta biyu don ya zai maka lalura in ba ka da shi in akwai wanda zai taimake ka ka je ka koka masa ka ce ga halin da kake ciki sai ka je ka aure mata ba sai ka aure mata mai tsada ba ko mai arha dubu hamsin ma zai iya maka aure insha Allah a nan kasa domin mai domin ka fita daga wannan lalura ko da ka kai ka ji mace ɗaya saboda lalurar da kake ciki in ka kara aure insha Allah za ka fita daga wannan matsala muka ci gaba azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara assalamu alaikum malam nayi alwala sai na taba jikin matata ya alwala ta tana nan wato jumhurul ulama sun tafi cewa mafi yawan malamai in ka taba mace alwalan ka saboda ayat take cewa aula mastumun nishah ko ka taba mace mm. to sai hanafiya suka ce in an taba mace alwala ba warwarewa a wani aka da lamar tumun nisa shine in kuka sadu da mace kuma mm. ana bayani ne akan jima'i ba bayani akan taba mace to za koma tafsiri abdullahi bin abbas tarjuman quran wanda shine wanda manzon sama ya masa addu'a ya ce Allah mafaqihu fi din wa alim ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka koya masa fasara alqur'ani mm. to shi fasaran da yawa lamar tumun nisa ya ce kinaya ne na jima'i ana nufin idan ku kai jima'i ba ku samu ruwa ba to ku je ku yi ba magana ta ba mace bane hmm. wannan magana ita za ta fi inganci insha Allah don la mu kaga mu la masa ta taba shi ta ba sai eh. kuma sannan dalili na biyu shine manzala sa sallama yakan yi alwala sai ya sumbanci wata daga cikin matarsa kamar yadda ake ta bada labari yana sumbantan wata daga cikin matarsa kuma ya je sallan haka bai sake alwalan ba aka ce ko dai ke ce sai kai murmushi to kaga tun magana yana sumbantan mace ai sumbanta ya fi shafa saboda haka taɓa mace baya warware alwala wannan kuma shi ne da fi inganci idan ka kwanci wannan ko ba za ka yi mamaki ba in ka je maka ana tsawafi sharaɗin tsawafi alwala sai ka ko mutum yana rike da matarsa a hannu har ya zama tawafi to kaga in tawo mace yana kai da lafiya na shige zama bai da alwala bai yau fara su bari ba saboda haka a fahimtar su ba ta wurewa alwala ba ta wurewa don an tafi mace inda aka ne da sai a dinga wa'azi cikin hasali jama'a kowa ya saki matarsa amma kaga an basu kowa yana rike da matarsa yake tawafi wannan shi ne zancen da yake fi mace insha Allah a alwalan ba ta wurare ba sai dai duk da aka mutum ya kafa kafa kare danganci da zai taɓa matan wani abu ya fito masa in wani abu ya fito kan to alwalan ta wuri da sauƙin fitowa wannan abu ba da sauƙin ba mata assalamu alaikum malaman zaure da fatan kuna lafiya ne hukuncin mutumin da ya gaisa da mace alhalin yana azumi babu laifi wannan gaisuwa da mace ai ba a matsala ba ya halatta a gaisa da mace sai ne ba za ka magana da ita na jin daɗi ba in ba matar ka ba za ka sake da ita kuna ta magana kana jin daɗi amma in ta kama a gaisa za a iya gaisa ko kuma kai dan kasuwa ne ta zo sai kaya wurin ka sai ku ciniki ku shirya ta sayi kaya a wurin ka ko ne abu ya kama ko kai malamin ta ne ka koya mata karatu duka wannan baya karya a kai assalamu alaikum malam Allah ya saka muku da alkhairi malam na yi sabon aure kafin mu yi na gaya mishi ba na son yawan saduwa ya ce ba damuwa ashe mai yawan bukata ne ni kuma ba na iya biya masa kuma komai yana nun tambaya shi ne ba ni da ko dai ina da shi ba ki da laifi sanda kin riga kin masa sharadi ko na ala shuruɗi musulmai suna kan sharadin kuma a manzara sa sama ce inna a haƙƙa shuruɗin an tufa masa halattun bilfur hmm. mafi haƙƙin sharadi wani shirin da ya fi cancanta ku cika shi ko ma'aurata maza shi ne wanda kuka halarta farni da shi tunda ta maka da ita ba za ta iya juya ba kan ne kayan da to dole ka cika wannan ba za ka in ta hana ka ba kai iya juya hmm. kenan kai kana buƙatar kai ƙarin aure hmm. sai zama matan ka guda biyu ne kenan ka ci ƙarfin mace to jama'a ah, mun buɗe waya kuma lambar dai ita ce wacce makaranta din nan amma kafin na malam da tambaya ta ƙarshe a takarda malam mijina ba ruwan shi da sallah a kan lokaci kuma ba zai yi tashin dare ba musamman wannan wata mai alfarma amma zai kai ukun dare yana kallon fim ɗin hausa indiya da dai sauransu na mishi magana abin ya haƙi ci ya cinyewa menene abin yi nasiha shi ne abu a ci gaba da nasiha cewa bai kamata ba abin da yake mm. mutum ya yi wannan asara ga kwana kallon fina ne ya kamata mu ce kwana ibada ko kwana bacci washe gari ka samu nishadi mm. wajen yin harkokin ka don ka kwana kallon haramun gara ka kwana bacci sai sa ka tashi cikin nishadi to da ka ba halatta musamman a cikin wannan wata mai alfuma mm. wata ramadan mai halatta mutum ya shagala da sabon Allah نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن شو الحمد لله كمان دمك بدأ مكو بمبو دوايا أنا دي يسال مؤلم من السلام عليكم شو عليكم السلام لا يا غلو طيب shikenan a'a na biyu kuma malam ina zuwa sallan asha don Allah ya kira ga imamin mu yana yana asha kuma karamin yaro shi shi hakuri su canza mana liman to ai ba mu zama ma masallacin mu ko ina ne mun tsala mala an dan mutu masallacin ne to tambayar ta farko malam ana tahiyya a salatar tasbihi tahiya a yi za a yi kuma a sallame ai na fila ce eh. so za a kamar da sauran ma ake tahiya a sallame kai ta maza. za eh. sannan na biyu kuma limamin su yaro ne kuma yana yawan mata. Eh. a gaskiya kamata su ci haka mutum da bai iya kira'a ba kira'a sa ba ta da karfi yi zai wasa masallaci ba za ka su samu ne iya kira'a sosai ya dinga yi ko kuma ya dinga karanta surori na kasa kasa wanda ya haddace saboda haka hakan ne ya sa mutane ba za su yi shafi a sallama kwata-kwata ba za ka kamata hukuncen nema to malam sai jambutu da fatan an ji kiran da malam ya yi to na gaba alaikun salam na na mai hukuncin mutumin da zai kwanta sai ya mafarki ya sadu da mace amma in ya tashi ba zai gama ne ba zai wanka ne ko ba zai ba zai wanka ma saboda hadisin alma'u min alma zan so ce ruwa daga ruwa ne hmm. in kai mafarki kana saduwa da mace sai ka tashi daga barci ba ga komai ba hmm. to ba za ka ga wanka ba za ka yi wanka hmm. in kuma ba ka ga kana saduwa da mace ba da ka tashi sai ka ka ji kawon ka sannan kuma dole sai ka yi wanka saboda alma'u min alma sai ruwan shi ta wajen ta wanka ba mafarkin to na gaba wa alaikum salam Na. to cikin alƙawarin za azumi biyu kafin azumi eh kuma ga azumi kika ce za ki yin biyu a cikin azumin kuma azumi yawwa wannan ariya ta gaishe kila eh. ta yi ba a ce a ɗauka Allah alƙawarin za ta yi azumi har biyu eh. to har azumi zo ba ta samu tayi eh. yanzu abin da za ta yi za ta yi azumi a watan bayan nan bayan azumi dole ta yi wannan azumi haka ana na ana bin ka bashin su saboda lasa suna ce man nazara an yi Allah yi yuti man nazara an yi Allah fa la yasi dole ba kan ce ya ɗauki alƙawarin zai wa Allah ta a yi in sabon Allah ne kuma kare kuma Allah ya bayan sana da yace yuhuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wato suna ainihin cika ba kan ce su bayan Allah na kare to na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam mala an yi ina da tambaya ne malam Wanda lafiya ne sai na je asibiti ina fama da larura na fitar jini da na je yau ne na je asibiti sai aka rubuta min magunguna kuma aka ce kan na tsallake ko daya wanda zai yi amfani ba shi na ce to ya azumi na kuma zai kasance maganin yaushe da yaushe da yaushe ne tafi da rana da yamma su uku a rana to ala ke juya su da daddare haka Wa sai da can kin zo kwanciya da kuma asuba saboda haka sai ki canja musu wannan lokacin su insha Allah kuma in kan yakin shawara ce likita musulmi adami in Allah ya ta shawaran da zai ba ki kenan haka dai na'am salama alaikum salam malai ina da tambaya to mutum da ya dauki azumi an fi kan shan ruwa sai azumin nashi ya kare Al'ada kenan ya zo masa hmm. zai kara sa su ya kawo baki ne ya ko kuma azumin ya lalace zai sa shi hmm. azumin sa ya lalace ya azumin ta ya lalace kuma ba sai ta yi kamun baki za ta iya cin abincinta amma za a ba ta lada dai na wannan rikon bakin da can zuwa wannan lokacin ba a ramadana kuma sai ta rama hmm. to na gaba alaikum salam wala dangane da fatawar da aka bayar jiya na buga mun eh yawanci sun fahimci a kan ba da ya halatta to ai da malam sai ka ji ainihin bayanin kuma asalin mai wannan tambayar ma akwai ɗan magana akan irin wannan shi sa muke so don Allah duk wanda zai tambaya ya ta ta tsakani da Allah kuma an bashi amsa to ya zamana ainihin ya fahimci al'amarin na tsakani da Allah domin fatawar da ake yi ta dare still sai sake ma wannan malamin ainihin wannan tambaya kuma bisa tsakani da Allah tambayar da amsar da malam ya bashi da rana dinnan da aka yi jiya ga duk mai neman gaskiya ta gamsar amma still ana jefa tambaya a nan da can dan aji mai yawancin malami zai faɗi ba ji sauran Allah don Allah malam kara musu bayani akan ainihin batun lokaci yanzu da aka kace menene hukuncin yin bol hmm. ko aka ba mu yake nan bari mu da tambaya bol eh. asalin sa babu nasin da ya haramta yin kwallo wasa jini ne hmm. wato motsa jiki ne amma akwai abubuwan da suke da baibaye da kwallo hmm. wanda suke haramta kwallo idan an samu wani abubuwan kwallo haramun ne in aka neme su aka rasa su kuma kwallo zai zama halal gaske abubuwan da suke haramta kwallo shine ana ana yin kwallo lokacin sallah hmm. sai ka ga daidai lokacin sallah ko kuma a fara har lokacin sallah ya tafi ba a daina kwallon ba wannan haramun ne don ya shigar da mutum gabarin ibadan da take wajibi sun wani wasa ba kwallo ba ko hira ko wani wasa ko na gudu ko na lini inda zai hana ka yin sallah to haramun ne sannan na biyu akwai bayanan da al'aura wasu sai su sa wani dan wando al'aura su a waje wannan shi ma haramu ne ba ba ba halatta a cikin musulunci mutum ya bayyana da sa ko a kwallo ko ba a kwallo eh. sannan na uku akwai mugunta a cikin kwallo wani da dangan zai buki kwabarin dan uwansa hmm. domin ya ji masa ciwo wannan haramu ne don cutar da musulmi ne ba halatta mutum ya cutar da musulmi sannan na uku abin na hudu kwallo yakan sa mutum ya so kafirai sai mutum ya je yana son kafuri in yana yi ne don son kafurai da kwaikwayon su to shi ma sai zama haramun don ubangi ta da rabin an la ta takhdu aduwi wa aduwakum awliya farkul makiyana a matsayin abokane wato soyayyen ku to kwallo yana da wa'annan illoli in an samu wannan illolin to haramun mm. amma in ya zama na ka dauke kwallo haka kawai don nishadi ne kake yi sannan na biyu ka sa dogon wando ko wandon da ya wuce gwiwan gwiwan abin gwiwan kafanka hmm. sannan kuma na uku ka yi shi a lokacin da babu wata ibada ta wajibi da za ka rasa shi hmm. kamar shi ne misali kamar bayan abun nan bayan isha bayan sallan isha kamar kasashen da suka ci gaba irin kasashen larabawa akwai abun nan akwai wuta ana yin a mori kaga bayan sallan isha ka dan yi awa daya hmm. minti talatin ka motsa jikin ka yasa har a jami'ar musulunci ta madina akwai filin kwallo kuma tarihin madina suna yi da walwa da aka ba matsala ba wannan motsa jini ne iya na dan wani dan lokaci bai shafi lokutan kuma ka suturci al'auran ka ba za ka buɗe da ka da dogon wando za ka yi ko da wandon da ya wuce gidan ka sannan kar ka yi wa ɗan uwanka mugunta ka bugi kwabrinsa ko kai wani abu daban sannan kuma kar ka yi shi don son kafurai ko ka ji kana son kafurai ko kamar da shi kamar wata sana'a ya zame maka jaraba ya hana kan abubuwa na alkhairi da ya kamata ka yi in irin haka ne kwallo ya halatta hmm. in kuma sai ce maka hakan ne ma haramun ne to sai sa maka dalili daga alqur'ani ko hadisin manzon da sama don ubangiji ta lace wala taqulu bima tashifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun hmm. karka ce wannan haramun ne wannan halal ne kawai don kai haka kawai kake gani hmm. don ka kirkiri ƙarya ka danganta Allah don ka ce wannan haramun ne kai wa Allah ƙarya in ba haramun bane in ka ce halal ne kai wa Allah ƙarya in ba halal bane sosai Allah ta'ala ce duk wanda yake ke karya danganta Allah ba zai samu rabo ba ranar kiyama saboda haka fatawan halal da haram tana da sanani tana da hadari shi yasa su daga cikin magabata ma ba za a sata kamar abu sa'id ibn musayyib almajiran da suka ce muka tambaye shi matsaloli na addini ta ba mu ta ba mu idan muka tambaye shi halal da haram sai ya shiru ya yi kamar bai ji wa saboda ba a sa sai an matsa masa tukun sannan ba da amsa to da ka wannan shine bayani na gaskiya akan abin da ya shafi ballo kuma da muka faɗi akan ba mun ba da lasiri ne cewa a je a yi kai ballo a shagal ne ba magana ce ta shari'a ka tambaye ni wanda ko ranar kiyaman Allah ta'ala sai da ni a gaban Allah zai ce ni iya fahimta na kenan ya Allah bani da hujja ne shi yasa ban haramta ta mutlakan ba sai dai in an samu illolin da nake da hujja a shari'a cewa haramun ne kullum ta haifar da su to sai in haramta su in haramta kullum a lokacin da aka samu wannan illoli. Don haka ana maganar shari'a ba ana magana wai mutum ya faɗi ra'ayinsa ne ko kuma son kansa ba za ka sa aljanna a wutar jahannama a gaban ka ne kana fatawa da yadda in ka faɗi son zuciyarka ka san za ka faɗa wutar jahannama wannan sai kawar da kai ba za ka faɗi ra'ayinka ba ka faɗi abin da ka fahimta a addini. Allah ya saka alheri to ka gani ashe a ce malam fatawarsa ta halatta ya halatta kwallo an haka to ba ya adalci ba tunda bayani ne a wanda he abin da ya shafi kusan bayanan da ya ma na haramcin shi ya fi yawa ko ajiyan ba wannan kawai ya nuna cewa abin da idan ka in ka tsare dokar al'amari kai ka je ka ɗan wasan ka a lokacin da babu lokacin sallah ka ayi nishadi addini sauki ne gare shi wannan al'amari ba nasin da ya hana kuma ita fatawa ko kuma shari'a ana yi ne da madogara hujja Allah ya samu gani to ga wasu suna ta bugawa tuntuni bari mu je na gaba bismillah

Na'am. Ta al'adar ta kwana bakwai ba? Eh. Shi kenan sai sai kwana biyar sai ya ɗauke sai wanka yanzu kuma sai dawo. Sai gini zai abin da ya kuma sai dawo. Ya za ta dakatar da Mun sha faɗa cewa idan kwanakin al'adar ki bai kare ba. sai wani jini ya zo miki kafin kwanakin al'adan ki su cika hmm. ko da ya canja kala wannan ba matsala bane sau da hadisin ummu abiya kunna la na'uddu al-qudrata wa ba da dhuhri shay'a hmm. in bayan al'ada ta kare ba ma saba wani gurbataccen jini a haila in kin gama cika kwana bakwai in kike hmm. amma in kwana bakwai bai gama cika ba kuma shi kuma haila ne saboda hadisin aisha aka suka mata sai su sa abin nan auduga a farnin su sai su je su nuna aisha wasu yi saboda jini ya canja kala aziza intabirinna hatta ta yayin alƙasar bai ku saurara har sai kun ga ƙasa fara wato fari ruwa fito wannan shi ke nan wannan gurɓacin saninin a kwanakin al'ada ne yake zuwa shi yasa ba zai zama wato sai sa zai zama haila so da aka tun da kwana bakwai ne al'adar ki baki cika su ba ya dauke ki kai wanka daidai da wankan ki kai hmm. amma yau kuma da ya dawo ko ya canja kala yana cika ta wannan kwanakin sa na bakwai ne don kwana biyar ki kai yanzu yau zai zama shine kwanan ki na shida hmm. in ya dauke ki wanka in bai dauke ba gobe ma ya zo shikenan za ki saurara wa azumi har sai kin cika kwana bakwai ɗinki hmm. in bai ɗauke ba ne wannan sai ki kaddara jinin ciwo ne ki ci gaba da sadar na'am na safar sakar alheri tambaya ta gaba wa alaikum salam sai dai ba ma jinki sosai ko dai daga waya ko a daga murya na ce ba ma jinki ko dai daga wayar ki ne ko a daga murya na gaba Na. na'am Yawo, ka jira ɗau. Bismillah. Eh, tambaya na shi na wata a samar su nono da ta kamar yadda maza su ke zuwa kayan na ta so da ake ruwa a bar sa kanin haka dai kuma ta da muke zuwa sallar da ko da na san na hadu da na wanda yake je kenan hmm. zan ga shi ne je na ɗin kuma ya maso ga ya bar na shi ne shi ne dole da kuma kuma ba matsala shi ke na tambaya? a'a kuma to sannan na biyu الباب السابع يعني ثلاثة ساعة تباعا نعم صوت كما daga nasu zuwa sama daga nasu zuwa sama kenan na'am daga nasu to rubar ta farko ya halatta mata su jere ta sauro kamar da maza su jere da sauro mm, haka ake so ma ba magana ya halatta wani mustahabi ne mata kamar yadda maza suke yin samu haka mata suke ke mm. sa maza su ma a yi bayanin sabon mata ya yi. khairu su kufur rijali awwalu wa a akhira وخير وشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها mafi alkhairin sahur maza shine na gaba mafi sharrin na baya saboda suna kusa da mata hmm. su kuma mata sahun na baya shi alkhairin ne da na gaba saboda na gaban yana fuskantar maza hmm. saboda kafin su ma sahun suke kamar yadda maza suke ke da sahun wannan shine abin da ya kamata sai shi babban kukanta gab wai matan aka zo sallah suna ba da gab kuma an ce kar a bar kafa dan shi dan eh wannan duk da amma matan suna bukata a fadakar da su cewa hadewa ake kuma inda mazan suke yi eh. haka nan da su sai an cika musafin sosai dan shi yana shiga tsakanin sun kuma da tumaki suke shiga tsakanin mutane sai su dinga ainihin wato samu wasu wasi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka fadakar da matan su dinga daidaita sahun su kamar inda maza suke yi tambayar ta ba ta ne sai a ah, shin za ka karanta da yara daga nasu ke za a iya wato ko kamar yadda muka gane kwanakin ma ai tankisin qur'ani da aka hana shine ka dauko ayan karshe ka ce za ka hauro saman sura ka ga minan jinnati wan nasi kuma ka zo kai sama amma ka dauka da kul a'udhu bi rabbin nas to kaga shikenan sai ka gangara kaza in an gama wannan suran sai a dauko kuma falaki ita ma ga wani a farko kulwa da haka har a tsari alqur'ani ya halatta da shari'a musulunci na tambaya ta gaba na na muna ji eh so bari mu dauko kasancewar jama'a suna da yawa muka dan ji layi ya dan tsarkake sai mu jarar kuma na gaba mu gani na bismillah eh muna ji na gaba na gaba tambaya na gaba bismillah wa alaikum salam wannan zance yau ma kila yace sai bai samu ba eh wannan Allah tura ma to bismillah eh tambaya na kan bayan da malami akan eh to abin da muna karatu malamin ya sha mana bayani akan hayan ya kwanta ne wai ya yi wanda suna hankali koya ne na kalaka na da kan mamuta amma dai bayanin da akan Allah da cikin mutane don wasa ba mm. eh. wa sama kan la'ibi ko wato yana so yi magana akan ainihin shi hujjarsa mm. abin da idan ganci akwai malamin su wanda ya nuna ai Allah ya faɗi alkur'ani amma da sammai da kasai mm. dan wasa ba ai suna da a fasitum anama araknakum abasan kuma idan da to turja'un suna da yawa amma duk da haka kuma akwai wasan da ya halatta ai mutum yana wasa da matarsa ai yayi wasa da matarsa har ya manta da komai ma hmm. a lokacin da yake wasa kuma ana wasa da doki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga tsere hmm. ana wasa da kibiya ana hmm. wasa kala kala a za yi wasan guje guje wasan kokowa duka wannan ya halatta saboda haka abinda ake nufi da ba a halici dan adam don wasa ba ba a halitta shi don kawai yayi wannan abun in zo duniya ba amma akwai babban makasudi shine ne ya zo ne ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shine wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun to da ka babban abun da ya halitta shi ibada amma kuma ba a haramta masa yin wasa ba sai dai wasan da ake da nassi alqur'ani cewa haramun ne in baka da dalili kar ka haramta wasa cewa ba a haifi dan adam nan wasa ba yana nufin kuma bare wasa ba yana wasa da sassan ma yana yi sahabbai suna wasa so da haka wasa halal ne sai in ka samu dalili kalan wannan wasan haramun ne so sai ka haramta shi kuma ga malam a zahiri abinda alkur'ani yake ishara a kai mm. su yahudda nasara yadda zaka ɗauki wasanni duniya ta kai mm. ba su nuna abu da ya fi wasa duniya tunda su yanzu ba matsalar su bane ruwa mm. ba matsalar su wuta ko mm. abin da za a ci karatun ƴaƴan su dukka gurbin su azumi dan haka kawai wasanni ba ibada ba wasan ba ibada ba irin wasan da babu wasan ruwa ne wasan a wani wasan ma wai ibu ne za a dinga rusa abu kawai ko dariya. eh eh a kawai to irin shi ba a halitta mutum shi ba in shi kawai ya shagaltar da rayuwarsa a duniya aikin ma'ana ibada ne zai ba muhimmanci fiye da komai ma shari'a musulunci bai sa mutane cikin kunci ka cewa ba za ka yi wasa ko kuma da jikin ka ka sai dai mutum bai fahimta ba haka dai Allah ya da mu to bismillah salamu alaikum wa alaikum salam lafiya kalau an ina da tambaya to bismillah Allah sarki. Sai kamun Allah ji ganta. A Hannun ta yi asirra. Na'am. Tana da yara an rika musu asibitin da su ba ma maka shi. Haka. Yalo, shi ke kenan? Ba. Ah! Wani malamin da ya ta da a siya mamaci asibitin. To, shi ne tambayar ko? ba. To, matsala akwai sabanin manyan masau malikiya malikiya abin nan suka ce ba wani ba biya wani azumi saboda aka na abdullahi bin umar labin mm. wani ce da su ma azumi an ahad ba za su an ahad wani ba wani azumi wani ba wani sallah mm. amma akwai hadisi na manzon Allah sa suna ingantacce manzo Allah ya ce man mata wa alaihi shawun shama an huwa mm. wanda ya rasu ana bin sa azumi dan uwan sai rama masa azumi to kaga wayanda suka ce ba za a rama azumi ba wata kila ba su da labarin wannan hadisi malamai da kuma suka ce za a rama suna sun san wannan hadisin ne shi yasa don ga magana manzara su suma kuma ba magana a ce kai ka bi magana sosai saboda haka abin nan in wancan wanda ya faɗa shi hadisin bai iso shi ba to malamai kuma da yawa sun san wannan hadisin sun ce ya halatta a rama masa mustahaddi ne a rama masa Tahu, tambah ke apa? Tahu, bismillah. Kunjina? Tahu. Suna al-Khawaiti. Suna. Suna al-Khawaiti sai wani. To eh. Na. Lokacin da kuna batun da ya hasa. Na. wa alaikun salam malam ina da tambaya guda hudu to bari shirya sai da mu akwai mahaifi na ya rasu lokacin kam ana sallar na asar Allah sarki eh to sai kuma mai samu yayi wannan sallar ba shi ne nace za a iya biya masa to ai wata waje ba a kan lokacin da shige ba to da ka tunda akwai time sai wata zama bashi a kansa ba kuma bashi ne ita sallah ba mu samu nassin da yake ana jiya mutum mun ana kaiwa inda aka samu hujja shi na azumi mun samu hujjar za a biya amma sallah kuma mu samu hujjar za a biya ba saboda ka sai ita masa istighfari ai ta masa istighfari na. burkun sai tambaya na biyu ko na ce za ta kunce in an yi mutum yana da ciki ya sha azumi zai biya da tara ne to ci gaba to ci gaba gama tambayoyin mu saboda ki gama tambayoyin duka saboda kar credit din ke kare sai mu hansa. yake tabbaya na biyu kuma game da na uku dai san iya al'ada na ba don wani lokaci idan ya zo sai ya zo min kwana uku a rana wani kuma biyar wani har tara ma yana kaiwa to sai ta ƙarshe. ta karshen na manta to cikin tuno ta ce ta ta amma azumi ba ta ciyar ba ba ta san ana ciyar ba suna eh. da hali yanzu sai ta ciyar tana da hali sai ta ce, tun da ta rama typhoid ba hmm. shi ne ramawa sannan na biyu ta ce al'adar ta ita ba ta san kwana na wuce ba wata ran kwana biyar wata ran shida wata ran har tara ma to yanzu sai a kaddara kwana taran shi ne al'adar ta wato adadi mafi yawa idan ya zo kwana uku ma ya ɗauke kiwon ka hudu kiwon ka biyar shida bakwai takwas har zuwa kwana tara in iya tara ne dauke shi kenan amma in ya wuce tara bai dauke ba ko ki kaddara jinin cuta ne sai ki wanka ki sarki zuwa al'adar ki tana canja amma mafi yawan zaki dauka shi ne al'adar ki to da kitan mai ta karshe a yau wa alaikum assalam to to haka maza ta ba mu shawara matan mu na cikin gida a ƙara musu karatu saboda gaskiya na ga mata an sake suna da tambayoyi da yawa to tambaya na kuma shi akwai wasu na gani da aka kara da asali asali za a yi har da an da za a wani da za a karanta. mun gode Allah saka da shawara da kuma. Tambayar ƙarshe kafin shawara. Eh akwai wasu nafiloli da aka shar'anta da abu surun ma da za a karanta musamman a cikin babu wato wani littafi ne wasu suka rubuta yake ta yawa ko ta rana na bila kaza ga abin da za a karanta ko ta na wasu a cikin da kana da annabawa sittin ko da nan kaza a gaskiya wannan bai inganta ba da zancen manzon Allah da alaihi wasallam da haka wannan duka ne ta biya masa hmm. na fi da ta tabbata a sunan manzon Allah shine tarawih ko da ka yi su adadin iyayen da zaka yi hmm. amma wannan na fadalan da aka yi tabarwa babu shi a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. sannan kuma zai sha wannan zama da ba mahaji gobe mu kariya da ita ba akwai akwai magana akan ta akwai magana ko to shi kenan to Allah sai gobe insha Allah za ka ji shawara da za a ba eh, insha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya saka alkhairi kuma jama'a kamar da dai malama Halima Anguwar Sanda ta ba da shawara to muna ƙara nanata lokacin ainihin magaraba shida da rabi da minti uku gona baki kenan fajiri kuma yanzu hudu da rabi da minti shida muna ban hakuri ga ɗanban jama'a da suka yi ta neman mu ba same mu ba ai hakuri a turo dai ta sai muna nan da fatan an fa'idanta da abubuwan da aka ji daga sauran yan uwa musulmi madar shi mala bakar muktar da ya amsa mana wannan tambayoyi allah ya saka alheri ba wanda ya sai biya sai allah din sai kuma hukumar gidan radio gotel da ainihin ba mu wannan zarafi ake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغزو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار